السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala سيدنا أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى شرح الأكي كرا قصف الجنة الداني darasin da ya gabata shi ne darasi na talatin da biyar a cikin wannan littafi inda yau za mu ware farkon darasinmu a darasi na talatin da shida inda darasinmu ya dakata a karatun da ya gabata ya tsaya daidai gabar da shi malam ibnu abi zaidul ne ya kawo wurin da yake yin bayani cewa وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات sannan muka kawo sai muka dakata yana cikin jerin bayani dangane da abubuwan da suke akan mutum musulmi mumini mai imani da Allah na yadda da suwa kuma ya su a ƙarƙashin koyarwa alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daidai wannan gaban ne za mu ɗauka zuwa ga gwargwadon abinda ya sauƙaƙa mu karanta malam ya yi bayanin cewa wa annallah subhanahu wa ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki ضاعف لعباده المؤمنين yana ninninka ba yana ninninka lada ضاعف لعباده المؤمنين الحسنة yana ka lada da bayan da muminai mawada ya tabbata a cikin littafin Allah ta'ala wanda ya aikata aiki guda na alkhairi sai Allah ta'ala ya sakanka masa da goma a bashi lada goma nau'in wani aikin na alkhairi kuma za a ci gaba da tarbiyyar wannan lada a zuwa ɗari bakwai har zuwa ga ninkin da Allah ta'ala shi ne san iyakarsa musamman abin da ya shayi ciyarwa saboda Allah sana haka na da muhimmanci ga mutum musulmi saboda ƙoƙarin samun ladar ba ƙoƙarin rage ta ba. Wa zafa halahun bin tauba kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rangwame a dalilin duba an taɓa irin sayyi'at daga manya-manyan zunubai wa gafara lahum as-saghair bayan rangwamen da Allah ta'ala ya mutu a dalilin tuban da suka yi ga manyan-manyan zunubai san tuba Allah ya karba ka tuba Allah ya karba ba karaman nasara ta ba gare ka saboda at-ta'ib min ad-dam kaman la dambala kuma tuba tana goge abin da ya gabace ka na laifuka وغفر لهم الصغائر ubangiji subhanahu wata'ala yana gafarta ma bayansa muminai da suka ɗayan tashi da bauta ƙananan zunuban da suke aikatawa bishinabil kaba'ir a dalilin nisantar manya-manyan zunubai kamar wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta ko ya ba da labari a cikin littafinsa suratul nisa aya talatin da ɗaya cewa yawan tashtar zo da ba'ira masu na hauna hannu nukaffir an kum sayi'atikum wa nudkhilakum marhalan karima idan kun tsaurace ma manya-manyan zunubai waɗanda Allah ta'ala ya yi hani manya-manyan kaba'irori sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce za mu karkare muku ƙananan zunubai kuma mu shigar da ku shigarwa ta karinci ma'ana Allah ta'ala ya sa ku aljannarsa a cikin rahama shi da baiwar shi wanda ƙaramin zunubi ma in Allah ya so ya kama ka da shi to ba ka da yadda za ka yi abin da baka ɗauka komai ba sai da dakile ka ya na maka tsallaka sirati a dalilin nisantar manyan-manyan zunubai da za mu yi Allah ta'ala yana yaye mana ƙananan zunubai da muke aikatawa. malam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala yace wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir Allah ya sanya dukkan wanda bai duba ba daga kaba'ira yana aikata manya-manyan zunubai bai samu muwafakar Allah ba ya tuba a ajali ya zo ya tarar da shi sa'iran ila mashi'atihi yana mai kasancewa zuwa ga abin da Allah ta'ala ya so. Wani bawan Allah yana cewa, wa manya yamut wa lam yatub an wizri fawwid ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu bai tuba ba daga zunuban da yake aikatawa kaba'ira ta zunubi wanda sai an juba Da ka bawana al'amarinsa ga Allah idan Allah ya so ya yani masa saboda abin da ya aikata ba shirka ba ne. Idan Allah ya so ya zartar da shi saboda adalcinsa bawan ne. Bala ya kawo dalili na littafin Allah ta'ala وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya gafarta ma haɗa shi da wani ga bauta idan mutum ya haɗa Allah da wani ga bauta ya yi shirka ya mutu yana mushiriki wannan kan khalidan muhalladan fillah zai dawama ne a gidan wuta har abada ƙwalibi na fiha suna cikin wutan na har abada ula'ika sharul sharrul bariya wa fi duna dhalika liman ya sha. Allah yana gawar ma wanda ya so ga abin da bai kai lehin shirka ba idan wata kaba'ira ce mutum ya aikata ya rasa kanta to wannan yadda Allah ta'ala ya so haka zai da bawan in ma ya dewa wai ma zartarwa kina yana ta hata almashi'a malai to akwai na akwai abin lura bisa ga wannan gaba da muka kawo na cewa Allah na nimin talada ga bayansa abu na ɗaya da za mu lura da shi shine yana daga cikin falalar Allah magwayi mai girma ga bayansa cewa shi Ubangiji ta'ala yana ninninka musu lada saboda yana daga cikin adalcin Allah ya kan kama wanda ya aikata mummunar aiki da irin sakamakon abin da ya aikata. To, amma saboda falalar Allah, sai ce, Man ja abil hasanati falahu asharu amsaliha duk wanda ya zo da gwargwadon aikin lada guda yana da goma na sakamakon ita wannan lada wa man jaa bisakiya wanda ya zo da mummunar aiki aiki na laifi aiki na zunubi fala yuza illa mislaha ba za a zakanta mashi ba sai daidai gwargwadonta ma'ana laifi guda da ya aikata za a rubuta mai zunubi guda Allah ta'ala ya ce wa la yuzlamun alhali su bayi ba za a zalunce su ba ta hanyar tauye masu ya zama ga abin da suka cancanta a ce a rage abu na biyu za mu gano cewa akwai bambanci tsakanin lainin da yake babba da kuma lainin da yake ƙarami. Lainin da yake babba shi ne wannan shari'a ta sanya haɗi a kansa, kamar shan giya, kamar zina, kamar liwaɗi, kamar ƙazafi. Kowane daga cikin waɗannan da aka ambata to eh, shari'a ta sanya haji a kanta ƙananan zunubai kuma su ne wa'inda ba su kai gare su ba saboda haka babu makawa lalle ne mu yadda cewa Allah ta'ala yana zuba baiwarsa a kanmu abu na uku da muke fahimta a ƙarƙashin wannan gaba inda malam ibnu abi zaid ya kawo magana Allah yana ka bayin yana ninninka lada ga bayinsa za fahimci cewa ƙananan zunubai ana yayi mana zuwa a dalilin aikata ayyuka nagari ayyuka kyaukyawa a dalilin aurace ma manya-manyan zunubai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana ƙananan zunubanmu da muke aikatawa. Kamar wanda ya tabbata a hadisin da Imam Muslim ya ruwaito a cikin littafinsa hadisi mai lamba 233. Hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa sallah guda biyar da muke aiwatarwa a cikin wuninmu da mu daga Juma'a zuwa Juma'a daga ramadan zuwa ramadan masu karkarewa ne ga abin da ke tsakaninsu da sharaɗi idan an ƙaurace maka bayira ka yi sallah a zuwa la'asar duk abin da ke tsakanin wannan milin an yaye maka na ƙananan zunubai da ka aikata idan ka ƙauracewa manya aka daga la'asar zuwa magariba aka daga magariba zuwa isha aka daga isha zuwa asuba aka daga juma'a zuwa juma'a daga ramadan zuwa ramadan kullum kenan kana cikin samun gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala a dalilin kaurace ma ƙananan zunubai da ka aikata abu na hudu da muke fahimta daidai wannan gaba na fa'ida shine idan mutum musulmi ya rasu yana mai aikata zunubi kuma mai tuba ba daga wannan zunubi za mu fahimci hakika al'amarinsa yana a hannun Allah mafawayi mai girma idan Allah ya so ya yi masa rama idan Allah ya so ya azabtar da shiya saboda abin da ke cikin ayar da Allah ta'ala ya waɗi na cewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gawar sama aikin da bai kai shirka ba ga wanda ya so ya gawar sama idan mutum ya aikata aiki da bai kai shirka ba Allah ta'ala ya so yi masa gawara sai Allah ta'ala ya gawar ta mashi malam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala ya ci gaba cewa wa man aqabahu bi narihi akhrajahu minha wa duk wanda Allah ta'ala yi masa azaba binari narihi da wutarsa akhrajahu minha Allah yana fitar da shi daga cikin wannan wuta bi imanihi da sababin imanin da yake da shiya saboda idan mutum yana da imani ba zai dawama ba a gidan wuta sai dai zama shigar da zai yi gidan wuta matsayin wani yanki na na fursuna da zai aiki a tsare shi zuwa lokaci kaza da idan wannan layin ya kare Allah ya sa a fita shi ba kamar na kafiri ba wanda yake ya dawama har abada a cikin wutan nan fa adkhalahu bihi jannata sai Allah ta'ala ya shigar da shi aljannar ba a dalilin wannan imanin da yake da shi shi sa Allah ta'ala ya ce wanda ya aikata aiki daidai da gwargwadon azara na alkhairi zai ga abin da ya aikata aka a akasin wannan wanda ya aikata daidai da gwargwadon azzarra na sharri zai ga sakamakon abin da ya aikata wa yukhriju minha ana fitar da shi daga cikin mutanen nan bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam a dalilin ceton annabi tsira da aminki su tabbata a ta. Man shafa lahu min ahli kaba'ira min ummati wanda ya wanda to gare shi daga cikin ma'abuta kaba'ira na daga cikin al'ummarsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar lahira ko ranar alkiyama idan al'amari ya tsananta al'umma za su taru su tunguma su je wurin manya-manyan annabawa ulul azmi min rusul kamar annabi nuhu kamar annabi ibrahim kamar annabi isa kamar annabi musa kowanne daga cikin su sai al'umma sun zo gan neman a roƙa musu Allah saboda a yi hukunci tsakanin bayi a dalilin tsanani da ake ciki a wannan rana duk wanda aka zo wurin wurinsa a ta annabi adam alaihi salam zai nuna a'a shi yana ta kai ne ta ne yake saboda ya aikata ma Allah wani aikin da yake ganin laifi ne kuma shi ta kai ne yake bai cancanci wannan matsayin ba a al'umma sun zo wurin babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai je a gurin ubangiji ta'ala yayi sujada Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'asaka ka tadda kanka wasal juna. kuma ka roƙa za a baka abin da ka roƙa ka biɗi ceto ma za a baka ceton to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya rabe hukunci a tsakanin bayi Allah zai ba wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam dama ta ceton al'ummarsa kamar da sauran annabawa da manzanni su ma za su samu dama su ceto da izinin Allah aka muminan bayi za su samu damar yin ceto aka salihan bayin Allah da kai da shahada su ma da Allah zai ba su izini na yin ceto ga bayinsa waɗanda suka mutu suna masu imani walau kokora sun aikata wata kaba'ira saboda haka abinda a haɗari mai girma shine mutum ya rasu yana mai shirka da Allah amma a dalilin wani laifi da kake aikatawa addara shaidan ta kai ta aikata shi ka mutu baka tuba ba to ba za a ce yanke kai dan wuta bane a'a al'amarin ka yana ga Allah Allah zai hukunta yadda ya ga dama yadda ya zo kai su ne dan ya zo ya maka afuwa dai ya zo ya kama ka da laifi illa babba shine ko ita ce kafirci saboda za su dawama har abada a gidan wuta can ne masararsu can ne mazaunarsu kuma su kafirai azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su ya kare su daga azabar Allah nau'in kala na biyu su ne musulmi da suka aikata sako wayanan kuma idan suka shiga wuta su ma lalle za su haɗa ga azaba wuta ma koma mutum a fishe shi a cikinta wato al'amari ne mai girma mai haɗari bala'i na babba mutum musulmi ya yi fata da ƙaunar cewa ba zai bi ko ya shiga a cikin wuta ba illa ta yi latar inda Allah ta'ala ya bayanin cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya da mutum musulmi ya zama shi bai da ƙauna da fata game da sha'anin wuta in ba don wannan da ilma na rantsuwar da Allah ta'ala ya yi ba. Ba haka nan sai mutum musulmi ya ɗau hizuna, ya ɗau hattara, ya ƙaurace ma wani abu na sabon Allah, musamman abin da ya shaye kaba'ira. malam ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi mishrama yace wa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqa al-jannata fa'ata dara qulubil awliya'i hakika Allah bikin sarki ya ya al aljanna kuma ya yi tanadin aljanna da zama gidan dawama ga masoyansa وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وما الله يا كرم باين Allah a cikin wannan aljanna ta hanyar dubi zuwa ga fuskar Allah madaukakin sarki Allah zai ba su wani lokaci da za su zo wurin kallon zaci wanda wannan baiwa ce babba sun samu ridwanullah kenan Wani ridwanu min Allah akbar yarda Allah ita mafi girma da yan aljanna za su samu wanda akwai malaman da ke ganin cewa a aljanna nan ba kowa ma ne zai samu wannan damar ba wasu yan aljanna ne amma kuma ba za su samu dama ba ta zuwa kallon zatin alama suna cikin baiwa suna cikin rama suna cikin wadata da yalwa na duwana abin ɗan aljanna zai sa wayyar lati a amina adam na biya ita aljanna nan da allah ta'ala zai dawamar da bayinsa masu imani wata ya riga ya yi tanadinta don masoyansa ita ce wanda ya saukar da annabi adam alaihi salam Nabiya, wu wa Nabisa wa Khalifa da Khalifasa, illa haro-yiri zuwa da ƙasarsa. Da yana cikin aljanna, yana rayuwa a aljanna, da suturar aljanna, da nau'in abincin aljanna, da zama a cikin aljanna. Sai yadda mana aka samu wani kuskure, wanda shi zan yarinda ya yi shi ya aikata na cin wata itaciya da Allah ta'ala ya yi masa hani a kan kada ya jita sai aka saukar da shi zuwa wannan gida na duniya gida na fitina gida na wahala gida na tashin hankali bima sabaka fi sabiqa ilmi saboda abin da yake ya rigaya na marigayin ilimin Allah cewa Allah ta'ala zai saukar da annabi Adam alaihi salam a dalilin wannan qadiya da ta gabata tun shi Allah ya san cewa aka abin zai kasancewa kuma ya ma kasance haka din wanda shine dalilin zaman mu a cikin gida na wannan duniyar da muke a cikinta. Wa khalaqan nara fa addaha dara kulubin liman kafara bih. aka nan Allah ta'ala ya da wuta ya tanade ta ta zama gida na dawama ga duk wanda ya kafirce ma Allah wa alhada fi ayati kuma yayi ilhadi ya kauda kai ga ayoyin Allah wa kutubi wa rusuli kuma ya kauda kai ga littafan Allah da manzannin Allah Allah ta'ala ya tanadar masu wannan wuta dan ta zama nan ne mazaunarsu nan ne matararsu sir da wannan mazauna sir da wannan matara inda za su tare su zauna har abada na معجوبين عن رؤيته kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su waɗanda za su dawama a cikin wuta kafirai kenan abin sha maka cewa an kange su an tarbe su an hana su an ru'yati daga ganin Allah ba za su ga Allah ba gani na rahama ba za su ga Allah ba gani na jinkai ba za su ga Allah ba kamar yadda mumine suke zuwa kallon zatin Ubangiji ala wanda ita ma wannan gaba za mu ga cewa akwai abubuwa da dama na fa'ida da za mu iya samu a ƙarƙashinta. na ɗaya daga cikinsu ne da aljanna da wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya ta su suna nan samammu ne Allah ya yi tanadin aljanna ga masoyansa Allah ya yi tanadin wuta ga makiyansa akwai ayoyi na alkur'ani masu dama da suke tabbatar da haka sannan za mu ga ah, abu na gaba abin da ya zo na nau'in ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke tabbatarwa akan cewa lalle da wuta da aljanna samammu ne ma'ana Allah ta'ala ya riga ya halitta su ya halitta su ya tanaje su gabanin zuwa ranar sakamako ita ce ranar alkiyama in mun kalli dalilin da ya gabata za mu ga cewa Allah ta'ala ya yi tanadin wuta ya ajiye ba sai masu laifi sun zuwa gidan layara ba sana haka wutar aka aljanna ma suna nan Allah ya tanada abu na biyu a abu na uku za mu fahimci cewa samun aljanna akwai kwaɗaitarwa da begantarwa zuwa gare ta cewa akwai aljanna tana nan da wane wannan zai sa mutane su dawo suna kwaɗayi suna bege na su samu aljanna har suna tambaya wani aiki ne mutum zai iya samu aljanna aka samuwar wuta akwai tsoratarwa da kuma wato nuni na haɗari motar mai girma wannan kuma zai sa tsoro da kafa-kafa ya kare kai daga waɗawa cikin wutar an mutum ya dawo yana kokarin sanin menene ke kai dan haram a gidan wuta dai korace ma'aikata shi abu na hudu za mu ga cewa hakika ya zo a cikin nasussuka na alkur'ani da sunna abin da ke dalili akan akwai wani amfani na aljanna da bayi kan iya samu gabanin ranar alkiyama wayyadda yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa abarina na bawa ma ya zama wadama daga cikin wadamun aljanna ko rami daga cikin ramin wuta bayan an kammala ma bawa yi masa tambayoyi to daga nan ne wa idan ya ci nasara za a ce ya kwanta ya yi kwana ya huta daga nan dausayin aljanna yana kawo masa a kabarinsa wanda ya nuna kenan ana samun wani amfani na ita aljanna gabanin shiganta aka kuma wuta Allah tsare da ita da kafirai za ta wara samuwarsu wani birbishi nasu zai wara samuwarsu gabanin ranar alkiyama kamar ya zuwa cikin hadisin ba dan azib Allah ya ƙara masa ita wani hadisi mai tsawo a cikin wa'azin da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar a kusa da kabari wanda wani kabari ne da aka gina na lahadu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa za a ce ga wanda yake mumini ne fa frishu min aljanna kai yi masa shimfiɗa daga cikin shimfiɗa aljanna wa aljisu min aljanna ku ɗaura masa daga abin ɗauri na aljanna ba wai zai shiga ita aljanna ba a'a babu wani da zai fara tsallakawa ya shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga ita aljanna kuma wanda ya tabbata a hadisai masu yawa inganta ingantattu na daga cikin hadisin da ya tabbatar da haka hadisin da al-imam nawawi ya kawo a cikin riyadus salihin inda wasu mutane biyu suka zo suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su zo nan su zo can su zo nan su zo can yana tambayar su a inda suka kawo wani wuri wani farin gida ya yi masu tambaya suka ce to wancan shi ne masaukinka sai ya ce masu zarani askul fihi ku bar ni in shiga a cikinsa alu amma al'ada suka ce yanzu kan kala ba dama ku kaga ashiya na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rayuwa da ake ta gidan duniya bai shiga a aljanna ba ya ba ne ma na damar shiga a aljannar mala'iku suka ce a'a amma yanzu kam ba za ka shiga ba ga wannan ya nuna shiga aljanna sai a ranar alkiyama amma wani yanki na ni'imar da ana iya samu ci wani yanki na baiwa da suke cikin aljanna ga bayan Allah muminai wannan wani abu ne da hadisai mabambanta sun tabbatar da samuwarsa abu na biyu da muke fahimta a ƙarƙashin wannan gaba shine da aljanna da wuta suna nan tabbace ba sa ƙarewa ba sa halaka yan aljanna na iya samun ni'ima a cikin kaburburansu sannan kuma kafirai za a ci gaba da azabtar da zuwa azaba ta har abada wadda tun daga kabarinsu har zuwa gidan lahira har abada a cikin suke kenan na azabar Allah. Haka akwai ayoyi masu yawa da suka zo suna bayani akan dawwamar wuta cewa tana nan ita ma har abada da dawwamar kafirai a cikinta ita ma ba ta karewa tana nan mawada Allah ta'ala yake wallabi na kafaru wa kyattabu bi ayatina ulaika abun na waɗannan da suka fi ma Allah suka kare ta ayoyin Allah wayancan su ne ma abuta wuta kuma su masu dawama na a cikin nan har abada ba magana cewa za su fice daga cikin wannan wuta abu na uku da za mu fahimta maganar da malam ibn abi zaid alfirawa ne rahmatullahi alaihi cewa ita aljanna ita ce wacce Allah ta'ala ya saukar da annabi adam alaihi salam daga cikinta ya kawo shi a ƙasa Allah don ya zama halifa Allah a bisa bayan ƙasa a dalilin abin da ya riga ya rigaya ya gabata na ilimin Allah cewa haka din za a yi kuma haka aka yi wannan kuwa yana ɗaya daga cikin wasu maganganu guda uku game da muradi na ita aljanna wadda Allah ta'ala ya saukar da annabin sa'adam daga gare ta zuwa da bayan ƙasa. wadda abu na farko saukowarsa zuwa bayan ƙasa wanda wannan wajen aljanna yake abu na biyu shine ita aljanna tana wani wuri maɗaukaki daga wannan ƙasa abu na uku daga cikin waɗannan maganganu dangane da abin da ya shahi ita aljanna to abu ne da yake tauƙifi ba za ka ce ga inda take ba bisa ka gane wakar abin da ka fahimta sai kama yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya labarta da ita aljanna ko abin da Allah ya bada labari a cikin littafinsa game da ita aljanna abu na hudu na fa'ida shine ganin da muminai za su yi wa ubangijinsu da idanunsu a gidan lahira wanda nan duniya لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير nan gidan duniya ba bai iya ganin Allah amma a gidan lahira muminai za su ga Allah wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira dalluwa masu dama sun tabbata kan cewa muminai za su ga Allah a ranar alkiyama abu na gabar da malam ibn abi zaid al ne ya kawo ta kuma insha Allah a gare ta darasin mu zai dakata na yau shine cewa da wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yajibu yawmal qiyama haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama wal malaku saffan saffa alhali ko da Allah zai zo a wannan rana ta alkiyama mala'iku an masu sahu-sahu li'arudil umam saboda gita al'ummomi wa hisabiha da ta. me yasa mala'iku suka yi sahu-sahu saboda gita al'ummomi da suka gabata tun daga al'umman farko har zuwa ta ƙarshe za a gita su na mutane da aljanu wa hisabiha da kuma hisabinta za a yi hisabi ga kowa a sha ma dabbobi za ka ga dabba take da ƙaho a gidan duniya ta wanda ba ta da ƙaho a ranar lahira Allah ta'ala zai samar wanda ba ta da ƙaho a sa mata ƙaho don tarama to balle ga mu bayan Allah waɗanda muna ji muna gani muna da hankali kuma mun cewa Allah ta'ala ya aiko babban manzo da ya yi da sako na Allah ga ma sakon na rungume ga hannunmu wanda ne alƙur'ani da kuma sunnoni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hukubatiha da kuma hukubar za a yi wa wasu daga cikin al'ummomi waɗanda na fankare suka kekashe suka bijirewa umarnin Allah wa tawadiya da kuma sakamako da wasu daga cikin al'ummomi za a samu waɗanda suka yi da'a ga Allah suka yi biyayya ga Allah suka ba da gaskiya ga Allah da kuma dokokin Allah da biyayya ga babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wal mawazin li wazni a'mal al-ibad kuma za a aza abin awo ma'auni sikeli za a aza shi li wazni a'mal al-ibad saboda auna ayyukan bayi man sakulat mawazin duk wanda ma'aunayensa suka yi nauyi an auna alkaidi ya rinjaya aiki na gari ya rinjaya aiki na kwarai ya rinjaya duk wani abu na alheri yana tare da mai wannan sakamako da ya sama na cewa aiki ne na alkaidi ya rinjaya to waɗanda suka samu haka fa ikon qaumul waɗannan su ne masu rabauta su ne waɗanda suka ci nasara su ne waɗanda suka samu tsira kunu tauna sahaifan ana ba su takardun ayyukansu biya a mali a dalilin ayyukan da suka aikata a ba su takardunsu na ayyukansu su al'umma saboda aikin da suka gabatar a gidan duniya faman udiya kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi takaddunsa a hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira irin wannan da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki faman udiya kitabahu wara azhari wanda aka bashi takaddun shi a bayan ban shi sai da aka huda anin ya fito ta baya a cikin bayansa to irin wayannan kan fa ulaika yaslawna sa'ira wayannan su ne wayanda za su shiga wutar sa'ira Allah ya tsare mu da ita kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gaba darasin namu na yau zai dakata wanda shine darasi na talatin da shida. Ina darasin mu na talatin da bakwai darasi na gaba za mu tashi daidai gaba da malam ibn abi zaid al-khairawani rahimahullah ta'ala yake cewa wa anna sirata haqqun tajuzu wal ibadu bi qadri a'mali insha Allah ita ce gaba da za mu tashi darasin mu na gaba Allah ya mana muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan zama don mu ɗaya da shi Abinda aka karanta a kan tawaba Allah ya ba mu da shi kuran mu kuma Allah ya yi mana Allah ya share shi a cikin zukatan al'umma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka ka yi mana gafara Allah muna roƙonka ka yi mana rahama Allah muna roƙonka ka ji kanmu Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da ba su da lahiya waɗanda suke a gida da waɗanda suke a asibiti ya Allah ka ba su lahiya muna roƙonka ya Allah ka kawo mana sauƙinka Allah ka ɗauke mana tsanani Allah ka kawo mana rahama Allah ka sassauta mana Ubangiji Allah ka sauƙaƙa ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'amuran ya Allah ka sauƙaƙa ma musulmi al'amuran ya Allah ka sauƙaƙa ma musulmi al'amuran ya Allah muna godiya gare ka bisa ga baiwar da kake samu ruwan sama Allah ka samu abinda muke nomawa abinda yan uwanmu suke nomawa Allah ka samu na albarka gare shi ubangiji Allah kawo سوكي دراما البركة rahama القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك